Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren talata sha uku ga watan Oktoban shekarar dubu biyu da ashirin. Bayan labaran duniya za ku cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar mutum sama da dubu biyu sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. haka kuma za ku ji cewa kungiyar malaman jami'oyin najeriya wato asu ta ce ba za ta koma aiki ba har sai gwamnati ta cika alkawuran da ta yi mata kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan karancin ilimi da kuma rashin manyan makarantu da yawa a yankin arewacin najeriya sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar nijar to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Matar nan da aka gabatar don zama alkali a kotun kolin Amurka Ami Komi Barrett ta ki ansa wasu jerin tambayoyi da wasu sanatoci suka yi mata kan yadda za ta yanke hukunci a wasu shari'o'i da mai yiwuwa su taso idan aka tabbatar mata da wannan matsayi a kotun kolin Amurka. To sai dai Barrett ta ce ba za ta bar ra'ayinta da aƙidarta ta addini su tasiri kan yadda za ta yanke hukunci ba. ni ban da wata manufa ta ɓoye in ji barrett yayin da kwamitin majalisar dattawa kan harkokin shari'a ya fara zaman tantance ta wanda zai yi kwanaki biyu yana yi kan naɗinta da shugaba donald trump ke sanyi a wannan matsayi na tsawon rai a wannan kotu mai mambobi tara barrett ta kara da cewa ni tsarin doka zan bi bayan wasu tambayoyi na farko da wasu 'yan republican wato da ciyaman ɗin wannan zaman lindsey graham da sanata chuck grassley da kuma wasu 'yan jam'iyyar democrat biyu sanata diane feinstein da patrick lee suka yi bada ta ki bayyana irin hukuncin da za ta yanke kan shari'ar halatta zubar da ciki a amurka da kuma batun damar mallakar bindiga da batun dokar inshorar lafiya idan sun taso ta kuma yi watsi da wata tambaya kan koshin za ta janye daga sauraron duk wata rigimar da ka taso game da zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba katafaren kamfanin har hada magungunan nan na amurka johnson and johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin covid-19 ɗin shi bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya litini bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma ƙwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na Johnson Johnson ya kaddamar da faɗaɗaɗɗen aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau ɗaya. Ana gwajin ne kan mutane dubu sittin a wurare sama da ɗari biyu a Amurka da kuma kasashen waje irin su Argentina, Brazil, Chile, Mexico da kuma Afirka ta kudu. Sai dai kamfanin ya bayyana a wata takardar bayani cewa irin wannan abin da ya kira al'amari na cikas kamar rashin lafiya ko hatsari na daga cikin abubuwan da aka san suna iya faruwa lokacin gwaje-gwajen magani musamman ma idan waɗanda ake gwajin a kansu suna da yawa kamar haka ya ce an tsaida gwajin ne saboda kawai a yi wani ɗan nazari ba wai irin dakatar wannan ce da wata hukumar lafiya kan yi ba wata kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana amurka da burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai kungiyar ta transparency international ta faɗi yau dinnan talata cewa ƙasar china wadda ita ce ƙasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya. Ƙungiyar mai mazauni a birnin Berlin na ƙasar Jamus ta ce ƙasashe hudu ne kaɗai daga cikin manyan ƙasashe 47 masu fitar da kayayyaki, wato Amurka, Birtaniya, Switzerland da Isra'ila, waɗanda kashi goma sha shida da rabi na kayayyakin da ke kasuwannin duniya ne suke samarwa. suke aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya zuwa shekarar 2019 wato kenan an samu raguwa daga kasashe bakwai masu hakan waɗanda suka samar da kayayyakin saidawa na kashi bakwai cikin 100 a shekarar sha 2018 wasu sabbin alkalman da gwamnatin china ta bayyana a yau dinnan talata na nuna alamar tattalin arzikin kasar wanda shine na biyu a girma a duniya na ci gaba da gaggauta murmurewar da yake yi daga matsalar corona kayayyakin da china ke fitarwa waje sun karu da kashi tara da digo tara cikin dari a watan satumba idan aka kwatanta da na bara wanda kuma ya ɗara na watan agusta mai karuwar kashi tara da digo hudu cikin dari. masana sun ce karuwar kayayyakin da china ke fitarwa ɗan na da nasaba da yadda kasashen duniya suka yi ta buƙatar abubuwan kariya daga cutar corona da ƙasar china ke yi da kuma magungunan da bazorar cutar ta covid-19 to sai dai ranar cinikayyar china a duniya a watan jiya dala biliyan 37 ne wato ya ragu daga dala biliyan 58.9 na watan agusta masu suka jari sun nuna kwarin gwiwa da aka akasin hakan a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin asiya a yau dinnan talata kasuwar nike ta japan ta tashi da karuwar ɗugo ɗaya cikin ɗari S&P ta Sydney ta karu da kashi ɗaya cikin ɗari. Ita kuma Kospi ta sol ta yi ƙasa da wajen maki ɗaya da rabi. TSEC ta Taipei ta rikito da maki tara. A hada-hadar can da yamma kuma, shangai Composite ta yi sama da maki ɗaya da rabi. Sannan ita kuma sensek ta Mumbai ta ragu da digo ɗaya cikin ɗari. An rufe hada-hadar Hong Kong saboda gargaɗin yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma ana sayar da gwal kan dala dubu da ɗari tara da ashirin wato ya yi ƙasa da digo hudu cikin ɗari. Ana sayar da ɗanyen man Amurka a kan dala talatin da tara da digo hamsin da bakwai kowace ganga wato ya yi sama da digo uku cikin ɗari. man brand kuma ana sai da shi ne kan dala 41.87 ganga guda shi ma ya karu kenan da ɗigo uku cikin ɗari. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar hukumomin kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar mutum sama da dubu biyu a bana sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro lamarin da ake dangantawa da ruwan sama da aka tafka wanda kuma ya haddasa ambaliya da karuwar tafkuna da suka yi sanadin yawaitar sauro wakilin murya amurka a yamai sulan mummuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Miliyoyin mutane ne suka kamu da masassar cizon sauro daga farkon shekara zuwa farkon watan Oktoban 2020, abinda ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da dubu biyu, lamarin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke dangantawa da sakacin jama'a game da matakan rigakafi. Wanga matsala ta masassarar cizon sauro, ruwan gani da an kai waɗanda ba su da misali bana, waɗanda sun wuce adadin ruwan bara. Mun samu kamar mutum wanda an ka gano ya samu wannan ciwon miliyan biyu da ɗari hudu da tamanin da goma sha tara in ana son a manta shi da barawar haka mun samu miliyan guda da dubu ɗari takwas waɗanda sun ka kamu da wannan ciwon mun samu kamar mutum dubu biyu da kusan ɗari hudu da wani abu da sun rasa rayukansu kuma bara mun samu kamar mutum dubu da wajen ɗari tara da sun ka rasa rayukansu mutane ba su ɗauki tsabta muhalli ba gidajensu da muhimmanci an yi ruwa lalle an yi ambaliyar ruwa kuma sai ka iske haki ya hito cikin gida haki na an bar shi yana nan za ka iske dauɗa matsala daban-daban wadda su wannan kwayoyi na cizon sabo su ne ake ce maji irin wannan ne sabro ke aihuwa duk sahe domin tunkarar wannan matsala gwamnatin ta yi tanadin miliyoyin magunguna da ta umarci likitoci su bai wa marasa lafiya kyauta in ji ministan in ka ɗauki shekarar da ta bana kawai abinda gwamnati ya raba gidan sange miliyan takwas don a kare mutum miliyan goma sha uku da ɗari takwas game da cizon sauro abinda ake ce sibil amma a kasari in ka zo wannan gidan sange ba mai aiki da shi magani bana tarattama wanda mun ka sa miliyan uku da ɗari bakwai har da saba'in da wani abu wanda taratama ne in ka ɗauki ma abu na test wanda ake bincike a gano shi ma kyauta ne akwai wata siyasa ta e, politik ta mai yaƙi da ciwo masasar cizon sabro wadda gwamnatin amurka gaba ɗaya ke kama mu nishar ana ce mu abun PMI kamar program ne na shugaban ƙasar Amurka mai kama mutane da yakin cizon sabro akwai ƙungiya ta jikin Lahiya akwai CRS Catholic Relief masu kama ma daban-daban da sun kai tanadin magani wanda an ka kai an ka aje to cikin wannan magani an ka ɗiba an ka ba duka district saba'in da biyu da addakwai cikin ƙasar da su ma mun ka ce su ɗoka duk inda addakwai wata likita su kai. a wani abin da ke zama matakin magance cinkoso marasa lafiya da ake fuskanta a manyan asibitoci a wannan lokaci na yawaitar masu fama da masassar cizon sauro hukumomin kiwon lafiya sun gargaɗi jama'a a fara zuwa asibitocin unguwa domin samun shawarwari daga likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to daga batun lafiya a jamhuriyar Nijar sai ilimi a Najeriya, inda kungiyar malaman jami'oyin kasar wato ASU ta ce ba za ta koma aiki ba har sai gwamnati ta mutunta yarjejeniyoyin da ta sanya wa hannu da suka shafi wasu bukatunta. Zainab Babaji Gareki. Malaman jami'o'in sun shiga yajin aikin ne tun watan Maris na wannan shekara. Saboda gwamnati ta hakikance cewar sai ta haɗa su cikin asusun bai ɗaya wato IPPIS. Da malaman jami'o'in suka ce ya saɓa wa yadda za su gudanar da harkokinsu suka kuma bullo da nasu tsarin na UTAS. Jami'in da ke binciken kuɗi a ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya Dr. Chris Biuna ya ce. A duniyar nan babu jami'an da take amfani da irin abin da gwamnati take son ta yi amfani da ta hana mu da albashi wai domin ji mu shiga IPPIS. IPPIS ta saba ma dokokin da suka kafa university jami'o'i a kasan tsarin nan ana kiran shi University Transparency Accountability Solution UTAS. Ita ne ta fi dacewa da jami'o'i. Mu ba civil servants ba ne, muna da abin da ake kira governing council. Governing councils kuma suna da dokan da ta kafa su. Gwamnati ne ta kafa dokan. So yadda za ta juya yau da ce a dukan mu koma muna aiki kamar ma'aikatan gwamnatin da suke zuwa zuwa secretariat civil service wannan ba daidai ba ne. To amma amma me bambanta tsarin da kuka bullo da shi wato na biyan kudaden nan da uh, IPPIS wanda ita gwamnati ta. Yanzu nan haka IPPIS ko daga ina ko daga cikin ofishin accountant general za su iya sa su ninki a ciki kuma mun ga an yi haka da akan cewa tana aiki a university. Iye ina za a capturing dinta a cikin UTAS. zai rage su yajin aiki a jiha shekaru uku ba biya ba domin kowane wata ka san aikin da ka yi in excess za ba ka kudin ka. To amma yanzu ina aka kwana na dawowanku daga wannan yajin aikin. Dawowan daga yajin aikin nan na hannun gwamnati sai ranar da ta biya bukatunmu. In ba ta biya ba ba alaman dawowa kenan. Dai ba ta biya ba kan ba da mu ba. A wata sanarwa da ma'aikatar kwadago ta wallafa a shafinta ta ruwaito ministan kwadago Chris Ingigena cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya damu da yanayin da jami'o'in Najeriya ke ciki ya kuma ce a cikin tsanaki zai shawo kan lamarin ta ba da isassun kuɗaɗe duk da tangal-tangal da hanyoyin shigan kuɗin ƙasar ke ciki. Na zanta da wani ɗalibi a jami'ar Jos Ni ne mai suna Yusuf Tanko. Mun yi akalla wata shida a gida wanda ya sa abubuwan da ya kamata a ce mun wuce gurin har yanzu muna nan ba mu iso gurin ba amma a fannin zaman gida gaskiya mun sha wuya a gida amma hakan ma ya zama mana alheri don ta wani bangaren mun koyi sana'o'in hannu mun yi wasu online classes wanda mun kara certificate gaskiya ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta daɗaɗa ma su malamai yadda za su zo su samu ƙarfin gwiwan koyar da ɗalibai. Wani ɗalibin jami'ar Jos kenan Yusuf Tanko, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman. A yayin da bayanai suka nuna cewa sama da yara miliyan goma sha uku ne ba su zuwa makarantun boko a yankin arewacin najeriya shugabanni a matakai daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun dukufa wajen faɗakarwa tare da ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar wanda ya halarci taron aza tubalin jami'ar asalam ta kungiyar izala a najeriya ya bukaci gwamnonin arewacin najeriya da su dage domin shawo kan wannan matsalar muna kira gwamnoninmu domin mun zagaya mun gama kantin da suke kuma akwai gyara alhamdulahi mun gana dafa matakai amma a ƙara ɗaure ɗamara domin yanzu aiki ya fara muna ƙara kira gare su gwamnoninmu a sha na arewa su haɗa kansu su yi doka ɗaya wadda za taimaka a ɗauki wani yare daga kan tituna suna bara a sunan neman karatu neman ilimi a addinin musulunci a sa su makarantun ne amma sai dukkan sun haɗu sun yi wannan doka idan ɗaya doka ya ɗauki mataki wasu jihohi za su dawo ƙasa muna da ministoci da yawa a nan muna da sanatoci da yawa duk suna nan ku ɗauki mataki ku yi dokoki za su taimaka taimaka ma al'ummarmu domin sai Allah subhanahu wataala tambaye ku gobe cewa shugabancin nan da ya baku a nan ne kuka yi da shi da haka tashi ɗaya mu ɗauki matakai mu kau da yaran yaranmu da ke zama ko suna yawo a tituna a suna almajirci amma mu inganta karatun addinin musulunci ko mu inganta karatun zamani mu haɗa su wuri ɗaya duk wanda ya koyi ah, alkurani ya koyi ilimin zamani domin ta kai muna mu samu likitoci da injiniyoyi da sauransu. Samar da nagartattun ɗalibai masu kishin ƙasa zai taimaka wajen samar da shugabanni na gari a Najeriya. In ji tsohon gwamnan jihar Zamfara, Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura. Ai wannan kamar yadda ce ba karamin abu ne domin idan ɗalibai suka fito masu digiri na kowane fanni da kishin addini to ina tabbata maka al'umma za su zama al'umma na gari za a samu shugabanci na ƙasa waɗanda za su zo su bi mulki bisa ga turba babban kiran da zai shine mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu ta'ala kuma a kyautu niyya domin kamar na faɗa niyyar da ke akwai da aqida ta gaskiya ita kawo wannan domin idan aka sa niyya wajen aikin addini to za a samu a zama na tare da ubangiji subhanahu ta'ala ko za a samu taimakon Allah subhanahu ta'ala Sheikh Abubakar giro Argungu ya ce ko babu komai samar da wannan jami'a ta asalam zai taimaka wajen tsarkake tarbiyya da kuma faɗakar da matasa akan illolin shiga ƙungiyoyi irin na ta'addanci. Eh, asalin ma boko haram in ka dibi tarihin boko haram suna kawo hujja da cewa wai jami'a ana sa skate jami'a abin ana sa tsabibanci jami'a ana kaza ana kaza ai shine asali sai suna laɓewa ga wannan yana zama shubuha sai suna ruɗa shabab matasa sai suna haddasa yaƙi da sunan boko haram amma yanzu in muka asasa wannan jami'a duk abin da aka gani ba ya daidai ba a cikin tsarin sauran jami'o'i kaga mu sai mu gyara shi mu tace shi yadda zai dace da addinin kirista ya dace da addinin musulunci ya zama na kuma matan aure na iya shigowa su yi karatu don haka muna kyauta tun za mu samu musu da ilimi wanda zai canza kwakwalwa da tunanin mutane mu mai da su ga hankalinsu da tunaninsu babu yaɗe babu zalunci babu bidan matan aure babu sata jarabawa babu kuma a zo a ce mace ta ba da kanta don kawai a bata ma ta ci jarabawa yanzu dukan allah da wannan jami'a cikin ikon allah za mu kakkaɓe duk irin wannan shubuha in allah ya yarda duk da cewa dai akwai tazara a wajen yawan manyan makarantu a tsakanin kudancin najeriya da kuma arewacin ƙasar amma tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata Aliyu magatakardawa mako ya ce samar da jami'ar Asalam zai taimaka wajen cike wannan gurbi. Zai taimaka matuƙa don dama muna son ƙarin jami'o'i Najeriya ma wanda ke zama da kansu. Musamman muna arziki da jami'an da ke kusan muna da karancin su. Misali akwai jiha guda kudu mai jami'a da zaka ta guda kusan ashirin da bakwai. Mu a wannan yanki na arewa su guda biyu kuce kai talaka. wanda ce ta uku da kuma sai ta gaban Allah da don haka alhamdulillah muna gode ga Allah ga wannan falala da ya kawo mana lokaci to kira na kungiyoyi shine dai duk abin da ai ai don Allah kwabari don Allah duk abin da ai asa niyya mai kyau asa ilasi asa niyya mai kyau ga zuciya za a yi da don Allah ba don wani suna ko da fada ko wani wani ja ba min shine kira na kuma shine fata na Allah ya kada Allah ya kada mu samu haka muna gode na gode gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya ce suna fatan ƙara samun yawan irin waɗannan jami'o'i a yankin arewacin Najeriya duk da lamarin yana da wahala matuƙa. akwai jami'o'i na islamiyya da suke a najeriya don haka akwai wannan farin ciki ne an kawayewa an ƙara samun ƙari kuma allah ya nuna muna ƙarurruka sun biyo bayanta kuma ina farin ciki ga shugabannin wannan kungiya musamman shi shek ah, abdullahi balalau da jagorancin da yake bayarwa wanda har yau gashi allah ya haifar da wannan wani babban mataki kuma shugaban kasa muhammadu buhari a kishin shi na addini a kishin shi na cigaban najeriya ya aiko da wakili domin a wakilce shi ga wannan taro kuma da gudunmuwa da yake ba ƙungiyoyi na addini iri-iri waɗanda suka nemi gudunmuwa da waɗanda ma ba su nema ba waɗanda in ya dace ya san bukatu waɗanda za su amfana a gare su duk ana yi to haka wannan abu ne da ya zo daidai da lokaci allah ya saka kowa da gwamnan jihar jigawa alhaji badaru abubakar da ya ba da filin gina jami'ar asalam a hadeja ya ce ko ba komai yaran jigawar za su samu guraben karo ilimi cikin sauƙi. taimako ne na musamman domin mun samu karin jami'a ɗaya yaran mu za su samu gurabai na karatu wanda yake zai taimaka wa harkar ilimin wannan jiha tamu bayan wannan zaman university a nan za ta haɓaka tattalin arzikin wurin saboda za a samu ma'aikata daban-daban wanda za su yi aiki a nan wanda za su ci abinci kuma a sami alheri a tattare da wannan university Shugaban Izala a Najeriya Shak Abdullahi Balalau ya ce jami'ar Assalam ta kowa da kowa ce. Wannan kungiya ta kafa tarihi wannan makaranta ta kowa da kowa ce Allah ya nuna mana ranar da za a buɗe wannan ainihin wato makaranta mu taho kwanmu da mu, mu shigo wannan jami'a. Fata dai a nan ƙara samun yawaitar manyan makarantu a yankin arewacin Najeriya. mai fama da karancin ilimi da kuma matsalar rashin tsaro a wasu jihohin yankin. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da tseren keken Jiro da ake kwanaki na goma a yau talata sai dai tim din Jimbo Visma da ke halartar wannan gasar ta bana sun janye 'yan wasar wannan tim din a yau din nan saboda kamuwa da zakaran wannan tim din Steve ya yi da coronavirus ita dai kungiyar ta kasar holand ta janye daga wannan sukuwar ta Lojiro ta kasar Italiya ne ta tseren keken bana domin kari 'yan wasar ta a wata sanarwa da ta hiddo daga kamuwa da cutar coronavirus haka ma wannan tim din na michelton scott da sauran membobin wannan tim din suka janye bayan kamuwar 'yan wasansu sama da biyar da cutar coronavirus dai a yau talata din nan a kasar italiya su ko kungiyoyin kwallon rugby ko zarruga na kasar faransa sun soma ja in ja sai dai kwarya ta fashe tsakanin su da kungiyar kwallon zarruga ko kuma rugby bi ta kasar faransa din inda suka ce 'yan wasan su ba za su halartar wasan sada zumunci ba da kasar faransa za ta yi da fayi da gal a ranar 24 ga watan oktoba din nan da muke ciki dalili ko shine yawan kiran 'yan wasan su da ake yi domin bugawa kungiyar kasar ta faransa alhali kwa kwanakin wasannin kulob club yana kara ragewa kuma hutun 'yan wasan yana yin karamci haka zalika yuyuwar jimosu tana kara yawa in ji su ƙungiyoyin ko kuma kulab-kulab din wasannin zare ruga ko kuma rugubi na ƙasar faransa yanzu haka dai ƙungiyoyin biyu sun soma jayayyan dokokin wasar na rugubi a ƙasar faransa da yake ita ƙungiyar ƙwallon rugubi ko zar ruga na ƙasar faransa ta yi barazanar cewa ɗan wasan da ta kira kun bai halarci wasannin ƙungiyar ƙwallon rugubi ta ƙasar ba to ba zai sake buga ma kulab ɗinsa ba abinda da su shugabannin kulab-kulab din na rugby ko zarruga na kasar faransa suka ce yayin yin barazana tsohon zamani ne amma dai tsakanin ƙungiyoyin biyu ba a san yadda za ta kayar ba abinda hausa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare shi ko tsohon mai tsaron gida na ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar faransa bruno martini dan shekaru 58 da haihuwa da ya tsare raga ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar faransa tsakanin shekaru na 1980 1987 zuwa shekara ta 1996 yana cikin wani halin rai ko ya mutu ko ya asibiti yanzu haka a Arnaud de Villeneuve a kasar Faransa bayan ya yi bugun zuciya da fadawa a halin wahalar lumfashi a yammacin ranar litinin da ta gabata a wurin motsa jikin Gremon. Shi dai Bruno Martini ya yanke jiki ya fadi kuma a lokacin aka kwashe sa aka ruga asibiti da shi. Za mu kammala da janguriyar Nijar inda hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Fenifo ta bada sanarwar komawa bakin wasannin kwallon kafa na League Pro ko kuma Super League ta jamhuriyar Nijar a ranar 23 ga watan Oktoba dinnan da muke ciki wasan da na League Pro ko Super League na jamhuriyar Nijar ya dakata ne a shekarar ta gabata sabili da allobar coronavirus da ta mamaye duniya har da yanzu a jamhuriyar Nijar din inda kasar ta yi wasan sada zumunci ta hanyar kungiyar kwallon kafa da kasar mena national tsakaninta da kasar chadi a ranar goma ga watan oktoba dinnan da muke ciki jamhuriyar nijar din ce ta karkare kasar chadi da cibiyu da nema a stade general sani kunce na birnin mai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. matar nan da aka gabatar don zama alkali a kotun kolin amurka ami komi barrett ta ki ansa wasu jerin tambayoyi da wasu sanatoci suka yi mata kan yadda za ta yanke hukunci a wasu shari'o'i da mai yiwuwa su taso idan aka tabbatar mata da wannan matsayi a kotun kolin amurka to sai dai barrett ta ce ba za ta bar ra'ayinta da aƙidarta ta addini su tasiri kan yadda za ta yanke hukunci ba katafaren kamfanin har hada magungunan nan na amurka johnson and johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin covid-19 din shi bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya litini bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aiki ma ƙwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na Johnson and Johnson ya kaddamar da faɗaɗaɗɗen aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau ɗaya. ana gwajin ne kan mutane dubu sittin a wurare sama da ɗari biyu a amurka da kuma ƙasashen waje irin su argentina brazil chile mexico da kuma afirka ta kudu wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana amurka da burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai Kungiyar ta Transparency International ta faɗi yau dinnan talata cewa kasar China wadda ita ce kasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya. Kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc